Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar a kan mitoci 2549 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za ku iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya ko makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku da wannan safiyar. A cikin shirinmu Ladan Ibrahim a yawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi amma duk sai bayan labaran duniya. jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud lalu guguwar ama mai dauke da ruwan sama ta fara ingiza gabar tekun jihar florida yayin da mutane kusan dubu saba'in da biyar suka samu mafaka a wasu wurare da aka tanada domin tunkarar wannan bala'i an yi kiyasin guguwar za ta sauka da sanyin safiyar yau lahadi inda za ta fara tsallaka wasu tsibirai kafin ta doshi yammacin gabar tekun jihar ya zuwa wannan lokaci guguwar tana matakin karfi na uku ne duk da cewa a baya an yi fargabar za ta fi haka yayin da za ta doshi arewaci bayan da ta baro ƙasar cuba a jiya asabar tampa shine birnin da aka yi kiyasin guguwar za ta fi afkawa duk da hasashen da aka yi a baya wanda ya nuna cewa birnin miami da ke gabashin gabar jihar ta florida ne zai fi fuskantar wannan guguwar gwamnan florida rick scott ya ce jihar ta shiga matakin dokar ta ɓaci yana mai cewa yanzu ne mataki na ƙarshe da kowa zai ɗauki matsaya ta haƙiƙa yayin da yake ci gaba da yekuwar jama'a su fice daga yankunan da aka ayyana a matsayin masu cike da haɗari ya kuma ta kiransa ga ma'aikatan kiwon lafiya da masu ayyukan ba da agajin gaggawa da su dage su fito idan guguwar ta lafa domin taimakawa waɗanda suke bukata. rotanni daga mayamma suna cewa masu tada kayar baya 'yan kabilar rohingya sun yi kiran tsagaita wuta na tsawon wata guda domin masu ayyukan ba da agaji su samu damar kaiwa ga waɗanda rikicin ya ritsa da su masu tada kayar bayan da suke kiran kansu arakan rohingya salvation army ko kuma arsa a takaice sun kai hare-hare a wasu ofisoshin 'yan sanda da wani barikin soja a watan da ya gabata lamarin da ya jirkice ya kai ga tilastawa sama da mutane dubu ɗari ku ficewa daga mahallansu a wata sanarwa da suka fitar a jiya asabar kungiyar ta yi kira ga masu ba da agajin gaggawa da su koma kai ɗauki ga waɗanda rikicin ya shafa ba tare da sun yi la'akari da kabila ko kuma addinin mutum ba yayin wannan tsagaita wutar wannan kira na neman a jingine faɗan na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta tunatar da hukumomin mai yamma cewa duk da amurka na goyon bayan yaƙi da masu wuta da tarzoma arewa maso gabashin jihar rakhine dole ne a bada kofar kaiwa ga waɗanda rikici ya shafa domin a agaza musu a ƙasar mexico kuwa ana can ana ci gaba da ayyukan ceto a kudancin ƙasar bayan bala'in girgizar ƙasar da ta afkawa yankin a ranar alhamis da ta gabata inda har ta halaka mutane 61 hukumomi a garin wahaka sun ce akwai yiwuwar adadin mutanen ya karu a nan gaba shugaban kasar eric penenieto a ranar juma'a ya ce girgizar kasar ta fi karfin wacce aka gani a shekarar 1985 wacce ta halaka dubban mutane a wani jawabi da yi a ranar juma'a da aka watsa a kafafen talabijin shugaban ya ayyana kwanaki uku a matsayin na zaman makoki a duk faɗin ƙasar inda ya alkawarin cewa gwamnati za ta yi iya bakin ƙoƙarinta wajen taimakawa mutanen da bala'in ya shafa girgizar kasar mai karfin maki 8.2 ta afkawa kudancin gabar tekun kasar ta mexico ne gab da tsakiyar daren ranar alhamis kimanin kilomita 100 daga garin tonala kuma rabon daga irin wannan girgizar kasa a cewar shugaban kasar tun sama da shekaru 100 da suka gabata labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka birnin washington dc inda za goge cewa karfe 1 na dare ne da minti 4 koriya ta arewa na bikin cika shekaru 69 da kafa kasar inda ake ta shagulgula yayin da kasashen duniya suka zuba ido su ga ko bikin zai hada hadda wani sabon gwajin makami mai linzami gwamnatin koriya ta kudu ta ce tana bibiyan makwabciyar tata a lokacin da ake raɗe raɗin cewa za ta yi wani gwajin makami mai linzami a bikin tunawa da kafa kasar wacce aka samar a shekarar 1948 a farkon makon da ya gabata koriya ta kudu ta ce ta ga wasu alamu da ke nuna cewa kasan na shirin harba wani makami lamarin da firayim ministan koriya ta kudu lee nak ya kwatanta a matsayin mai cike da mummunan hadari ya zuwa yammacin jiya asabar dai kasar ta koriya ta arewa ba ta yi wani gwaji ba ba dai samu abu bane ga kasar ta nuna karfin sojinta ta hanyar harba makamai a lokutan bukukuwan murnar kafa kasar. a bara a rana mai kamar wannan koriya ta arewa ta harbo makami mai linzamin ta na biyar bikin munna kafa ƙasar na zuwa ne mako guda bayan da ta yi gwajin makamanta na nukiliya mafi girma a karo na shida ta wani labari na daban kuma dangane da kasar ta koriya ta arewa kamfanin youtube ya cire tashar talabijin ɗin ƙasar da ake kira yorimukazokiri daga shafinsa bayan abin da ya bayyana a matsayin keta ka'idoji da tashar ta yi da farko dai kamfanin na youtube mai yada hotunan bidiyo bai ba da hujjar cire tashar daga shafinsa ba wanda ya yi a ranar juma'a kamar da rahotanni suka nuna sai dai ana alakanta matakin na youtube da irin kudaden shiga da tashar ke samu daga tallace-tallace wanda ake ganin ya keta ka'idojin hudar kasuwancin amurka lamarin da ya sa youtube din ya cire ta daga shafinsa. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa da shirin zaɓe ko naɗi. bar barkamu haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai sake komawa ne kasar Kenya Ga masu biyar da shirin cikin 'yan kwanakin nan ne muka kawo muku ya maɗiɗin da ake tayi game da sakamakon zaben ƙasar ta Kenya wanda aka gudanar a ranar 8 ga watan Agusta. To sai dai cikin shirin mu mun shaida muku cewa sakamakon wannan zaɓe ya bar baya da ƙura. Domin ko yanzu haka dai wannan zaɓe babban kotun ƙasar ta rusa shi. Har ta sa ranar 17 ga watan Oktoba a matsayin ranar da za a sake wani sabon zaben shugaban ƙasa. kuma wannan zaben mutane biyu ne kawai za su fafata wato shugaban yan adawa Raila Odinga da shugaba mai ci Uhuru Kenyatta kuma sunayensu kaɗai ne da na mataimakansu za su kasance kan takardan jefa kuri'a to sai dai kusan a ce tsugunna ta kare ba duk da wannan sake zaɓe da za a yi domin ko Raila Odinga ya ce hukumar zaben ƙasar ba ta da hurumin sa wani ranar zaɓe ba tare ta tuntuɓi masu ruwa da tsaki a cikin wannan batu ba kuma har ya yi barazan ƙauracewa zaɓen muddin dai ba a kira shi sun zauna da hukumar zaben ba suka sake duba wannan rana da za a sake wannan zaɓe. waɗannan ne da wasu batutuwa muka tattauna da dr abati bako masani harkokin demokuraɗiyyar duniya amma kafin nan ga kalaman shugaban babban kotun ƙasar ta kenya wato david maraga a lokacin da ke rushe wannan zaɓe. the presidential election held on 8 august 2017 was not conducted in accordance with the constitution under the applicable law. Zaben shugaban kasa da aka gudanar ranar 8 ga watan Agusta na wannan shekarar ba a gudanar da shi kamar yadda dokar kasa ta tanada ba, don haka wannan ya sa sakamakon da aka bayyana ya zama mara inganci kuma mara karbuwa, don haka kotu ta yi watsi da wannan sakamakon. Shi ma shugaba Uhuru Kenyatta ya nemi 'yan kasar ta Kenya da su zauna lafiya da junansu, shi ma ga abin da ke cewa biyo bayan rusa wannan zaɓe da aka yi. Let me begin by wishing you a great afternoon. The second, let me ask every single Kenyan, wherever they may be, whatever they may be doing, whoever they may be with, take the hand of your brother, take the hand of your sister, and shake it and say, Aman, peace, peace. And I repeat again, peace. Your neighbor will still be your neighbor, regardless of whatever has happened. that it is important for us as Kenyans to be respecters of the rule of law. I personally da farko dai na muku gaisuwa ta musamman kuma na kiran ku da babban murya cewa kowannen ya sa kishin ƙasa da neman zaman lafiya ina son ka dubi makwabcinka ka miƙa masa hannu ka ce masa zaman lafiya domin baya ga batun zaɓe har kullum makwabcinka na nan a matsayin makwabcinka zaɓe zai wuce bakku tare dama dole a samu bambancin ra'ayi amma har kullum makwabtaka tana nan don haka ina kira gare ku mutanen kenya mu zauna lafiya da juna ko bayan zaɓe ina ƙara jaddadawa makwabcinka makwabcinka ne siyasa za ta zo ta wuce amma za ta bakku tare don haka a zauna lafiya da juna batu na biyu kuma shine na ji sakamakon da kotu ta fitar wanda san ban yarda da shi ba amma kuma mu masu biyayya ne ga dokar kasa don haka mun amince da abin da ta ce za mu sake dawowa gare ku mutanen kenya domin sake neman yarda ku kamar yadda kuka yi a farko. mun tattauna kamar yadda na faɗa muku da dr abati bako akan wannan batu na rushe zaben kasar kenya na kuma fara tambayan dakta ne ko ina hankalin sai karkata game da rusa wannan zaben. to allah kika abun guda biyu ne na farko wannan yana nuna cewar demokuraɗiyya ta fara yin kyau kuma ta fara zama a ƙasashen afirka musamman idan muka dubi kenya ƙasa ce wacce take tun da ta sami yancinta wato ba taɓa samun rikici na wato wani tashin hankali mai ƙarfi ko kuma yakin ba sasa ba da saboda haka yanzu ƙasar kenya ta kafa wani tarihi wanda ya nuna cewar a demokuraɗiyya ta fara kyau a afirka saboda ba a taɓa yin abin da aka yi na cewar a zaɓe na takarar shugaban ƙasa a wata ƙasa a afirka wata kotu ta zo ta rusa wannan zaɓe ba wannan abu ne mai kyau matuƙa da gaske saboda wannan ya nuna cewar wato shiyoyin da suke guda uku da kai kafa demokuraɗiyya na ɓangaren shari'a da masu yin dokoki da masu zartarwa a biya fara kyau abu na biyu shine akwai matsala dangane da wato shi rosarela odinga shi madugun yan hamayya na cewar sai an rusa ita kanta hukumar zaben saboda ba su yarda da wato waɗanda suke shugabantar hukumomin zaɓe na ƙasar ba saboda abin da suka aikata na laifi na yin zaɓe ba daidai ba wanda hakotu ta gano hakotu ta rusa wannan babban matsala ce saboda haka matsala ce saboda zaben da za a sake yi sha bakwai ga watan oktoba ne kamawa dinnan wala kika ba a san me zai faru a tsakanin wannan lokacin ba saboda shi wanda yake da wato a kenyatta da yake da mulki yanzu a hannunsa dole zai wato dage kan cewa hukumar zaben da ta yi wannan zaben ita ce yanzu za ta sake ci gaba da yin wato hukunci akan zaben da za a sake yi sha bakwai ga wata Dakta ganin ka hakan ya dace tunda kotu ta gano cewa hukumar zaben nan ita ta yi wannan kuskuren da aka samu matsala a wannan zaɓe. Ya dace a sake barinta kuma ta sake aiwatar da wani zaben da za a sake yi wanda ake ganin cewa ana son a gyara ne akan kuskuren da ta yi da? To idan gaskiya muka yi duba muka yi nazari na ilimi sai mu ga kika bai dace ba bai dace ma'ana a sake yarda da su ba wanda suka shugabanci wancan zaben. Saboda haka wannan abu ne da yake dole ne masu ruwa da tsaki a kan demokuraɗiyya a duniya musamman ƙungiyoyi ƙasashe da suke da ruwa da tsaki wanda ake cewa political stakeholders dole ne shigo ciki don kada a samu matsala a ƙasar kenya a siyasance. kusan a ce hukumar zaben tana tsaka mai wuya saboda idan an ce kuma a garan bawul na sake su kenan wayanda za su zo sai sun fara da ƙasa su kuma waɗannan suna da masaniya akan harkokin zaben da kuma kurakuran da aka yi ina hankalin kai karkata game da rawan da ya kamata a ce sun taka to hakika abu ne mai matukar wahala idan ka kawo sababbin mutane waɗanda la'alla ba su da gogewa da masaniya akan yadda ake yin zaben demokuraɗiyyar shi ma babban matsala ce sannan kuma idan ka bar waɗanda suka yi kamar yadda shi madugun yan hamayya yake faɗa fiye dinga kan cewar gaba ɗaya sun aikata laifuffuka mana criminal offense ana laifi wanda yake bai kamata a kyale su kamata a yi ma a ɗaɗɗaure su to lakika wannan yana nuna cewar akwai matsala da shiga tsaka mai wuya a zaben da za a yi sha bakwai ga watan oktoba a ƙasar kenya saboda ta sake wani shiri ko wani tsari kamar da ita wato a babban kotun ƙasar ta ce a cikin kwana ta yi zaɓe to ka zo ka nasa sabbin shugabanni daga sama zuwa kasa wayanda za su sake yin zaɓe na shugaban ƙasa wannan babban magana ce kuma babban matsala ce wannan abin da muke tsoro shine zai iya sabbaba wato tashin tashin mai karfi a ƙasar kenya wannan zaben da a musamman dajiyar da shi madoniya hamayya yi na cewar sai an yi daidai da to amma kuma abinda dokar kasar su ta ce shine idan an samu irin wannan matsala an rusa zaɓe da ya kawo uh, yake nema ya kawo matsala kamata ya a sake yin wani zaɓe bayan kwana 60 kana jin kwana 60 ya isa a sake wani sabon shiri ga lura da waɗannan matsalolin daga shugabannin hukumar zaɓen zuwa kurakuran da aka tafka gaskiya ba abu ne mai ba saboda idan haka dubi matakai daga shugabanci na saboda da ƙasa wanda suke shugabantar zaɓe gaskiya magana ce babban magana ce kuma sannan akwai abubuwa ya tsakani da kamar korar da waɗanda za su tafi daga zaben daga sama har zuwa ƙasa da abubuwa dan ana son wato a samu nasararsa sai an samu shigowar masu ruwa da tsaki daga kasashen duniya daban-daban musamman kasashen da suke a karajin demokuraɗiyya duniya suke taimakawa kasashe masu tasowa kan demokuraɗiyya amma ba abu ne mai sauki ba yin wannan zaɓe sha bakwai ga watan oktoba a ƙasar ba abu ne to yanzu nan abin da ake ciki kuma shine a shi shugaban yan hamaya din raila odinga cewa yake yi muddin ba a kira shi an zo an sasanta a kan ranar wannan zaben ba to zai kaurace mu wannan zaben yana da hurumin yin haka kake gani ya dace idan har ana so a samar da zaɓe ingantacce to alaƙiƙa wato barazana ce yake ƙoƙarin ya yi na cewar su 'yan hamayya suna da karfin da za su iya juya al'amuran da suka shafi demokuraɗiyya da siyasa a ƙasar kenya wannan abin da maganganun su suke nuna kenan amma dai alaƙiƙa wato dole ne zamanto ƙasashen duniya su shiga masu ruwa da suke akan demokuraɗiyya don gudun kada a sami yakin basasa ko barkewar fitintunu ko kuma juyin mulki a ƙasar kenya wanda yake an samu haka zai zama koma baya a tafiyar da tsarin demokuraɗiyya a kasashen afirka musamman kenya tana da kima tana da daraja kenya tana da cikin ƙasashe guda biyar wanda ake ganin suna da wato karamin tattalin arziki a kasashen afirka da haka ba abu ne allah ne wato sauki ba wannan dagewar da shi shugaban yan amma dai abin da yake nuna a takaice su yake ga cewar wasu ƙungiyoyi a duniya zo su ɗauki nauyin yadda za a tafi da zaben a bisa sa idansu da shauransu ina kan abin da ke ƙoƙarin ya nuna duniya kenan. to da ƙarshe dakta na hankalin kai karkata game da wannan al'amari da ya faru a kasan kenya a kan harkan zaɓe a afirka. alaƙiƙa masana ilimin siyasar demokuraɗiyya a duniya musamman wanda suka goge a ilimin siyasar afirka irin su professor paul na jami'ar oxford in ka duba littafinsa maganar da yake yi shine siyasa ta demokuraɗiyya za ta zama abun koyi abu mai kyau a nan gaba a afirka kuma wannan bayanin da ya littafinsa shekara takwas kenan kuma wannan abin da ya faru a ƙasar kenya alamu ne da yake nuna abin da ya faɗa yiwa zama haka inda kowa yanzu ya fahimci haƙƙinsa akan abin da ya shafi siyasar demokuraɗiyya a ƙasashen afirka har inda za a ce kotu ta rusa zaɓe na shugaban kasa wannan abu ne da yake nuna cewar kasashen afirka an fara yunkurowa kuma demokuraɗiyya ta fara yin kyau saboda al'umma sun fara gane haƙƙinsu a cikin abin da ya shafi tafi da mulkinsu. To jama'a yau ma'anan shirin zai ɗiga aya amma don Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin da Dr. Abati Bako sai Mahmud Lalo da Ibrahim Kalmasi Garba da suka taimaka domin ganin shirin ya kammala. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Masu sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga mu na musamman a yi sauraro lafiya. hare-haren 'ya'yan kungiyar boko haram da ita ce babban matsala da ke addaban al'umman arewa maso gabacin najeriya wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da raunata wasu da raba miliyoyin mutane da muhallansu da ma haifar da marayu bila aladin da kasara batun ilimin zamani ko ma na addini sakamakon lalata ko kuma kona irin waɗannan makarantun da aka samu irin waɗannan ilimin cikin su harkokin noma da kiwon lafiya ma sun fuskanci irin waɗannan matsaloli yayin da ma'aikatan jinya da dama suka rasa rayukansu da malaman makarantu da na firamare dukkaninsu sakamakon irin waɗannan hare hare na yayin kungiyar boko haram din wanda hakan ya dada jefa al'umman wannan shiya cikin wani halin kakani kai musamman ma al'umman jihar borno da wannan rikici ya fi shafa an dai kiyasin cewa fiye da mutane dubu ashirin ne suka rasa rayukansu sakamakon wannan rikici da aka soma tun daga shekarar dubu biyu da tara sannan da dama sun raunata mr edward kalon da shine coordinator kungiyar majalisar ɗinkin duniya da ke kulawa da 'yan gudun hijira since the start of this conflict in 2009 more than 20,000 people have been killed thousands of women Nigerian girls have been adopted, and children continue to be used uh, on a regular basis as suicide bombers. Thousands of families have been forced to flee their villages. ice tun da aka fara wannan rikicin a shekarar 2009 fiye da mutane 20,000 ne aka kashe. An kuma yi garkuwa da dubban mata da kananan yara. Ana kuma amfani da kananan yara wajen kunar bakin wake. An tussasawa dubban mutane barin ƙauyukansu. Mutane da dama sun shiga wani halin kakani kayi. Wannan lamari ba ta yi ba sam sam don abin tausayi ne kwarai da gaske a ce irin hakan na faruwa don haka za mu yi duk mai yiwuwa mu ga mun haɗa hannu da gwamnatin tarayyar najeriya don tabbatar da cewa mun kawo ƙarshen wannan rikici a cewar mr edward kalon haka ma batun rikicin boko haram ne ya shafi harkokin ilimi a wannan shiya musamman ma jihar borno wanda aka sari aka rufe makarantun da ke kananan hukumomin da 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin suka mamaye a baya wanda aka dawo da sauran makarantun cikin birnin maiduguri da kewaye kwamnar musa ino kubude shine kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar borno ga kuma abin da ke cewa wannan matsalan tsaro da aka shiga ya haifar da mun sami marayu da yawa marayun nan hakki ne mu gani cewa mun tallafa musu mun ba su ilimi har a girmar da su su sami abin yi su shiga cikin al'umma wannan gwamnati ba za ta iya ta gabatar ita kaɗai ba saboda haka muna rogon jama'a sauran jama'a kuma su taimaka ko da yaro ɗaya ne ka ɗauka maraya ka girmar da shi a gidanka Allah zai baka lada kuma za ka yi mutunci a rayuwar wannan eh, maraya da ka ɗauka saboda haka muna kiran jama'a don Allah don annabi ba wai a ce wannan ai haƙƙi ne na gwamnati gwamnati za ta iya ƙoƙarinta amma a tallafa a gani cewa rayuwar wannan al'umma musamman wadda suka tagayyara wasu yaran ba su ma san daga ina suke ba domin lokacin da wannan abin aka zo aka same su an kashe iyayensu wasu ma ba su da ba su ma da ba su girma da sanin ko ina ne garin da aka kawo su ba saboda haka wannan nauyi ne da kuma haki da ya rata wuya mu duka to shin nawa ne ma adadin marayun da ake da su yanzu haka a jihar Borno da gwamnatin ke shirin gina musu waɗannan makarantu ga abin da Musa Inuwa Kuban ke cewa yanzu dai bisa adadin abin da muke da shi bisa kididdiga da muka samu daga hukuma muna da eh, dubu hamsin da shida. To ya batun ajujuwan karatu da zaha gwamnatin jihar Borno ke ginawa waɗannan marayu. To in gaba ɗaya aka yi kaga kusan wajen dubu goma zuwa dubu goma sha biyar ita gwamnatin jiha za ta yi ƙoƙari ta tallafa musu. Kamar makarantu nawa ne wannan abin ya shafa ne? Makarantun secondary ya kai kusan saba'in da biyu wanda abin ya shafa. Sannan kuma primary kusan ya kai wajen ɗari uku da wani abu eh, ɗari uku ko da ashirin. A takaice in ba makarantun domin cikin gari nan maiduguri da na biyu ba kusan duka makarantun nan ba inda ba, ba, ba lalatar ba wannan matsala har ma ta shafi harkokin noma a jihar borno duk da cewa gwamnatin jihar borno ta ce ta sayo kayayyakin noma na zamani na ɗimbin biliyoyin nerori sai dai tana fuskantar matsalar tsaro wanda wani lokacin har ma yakan shafi ma'aikatanta da ke gudanar da harkokin noma a bayan gari ga dai abin da kwamishinan ma'aikatar harkokin noma na jihar borno honorable muhammad dili ke cewa yanzu haka kana gani muna truck tafiya da dubu ɗaya a ƙasa duk kawai nan kun banda wayan da muka raba mutane yanzu haka haka kowa muna mun raba wajen 600 yanzu suna waje suna aiki a lokal government daban-daban bayan ga haka muna da kayan shuka wajen dubu daya da ɗari hudu da wani abu shuka kawai shuka iri na iri bayan haka muna da kayan girbi kaga muna da injin din yankan shinkafa na hannu wanda zai tafi da inji kana bi da hannu kana yana yankawa na inji muna da kuma combiner bai babban gaba daya fiye da 20 kada da kamar ganin cewa kun sayi kayayyakin noma musamman saboda inganta harkokin noma a jihar Borno kamar wani irin matsaloli za a ce kuna fuskanta wanda ke kawo muku cikas wajen inganta harkar noma a jihar rashin zaman lafiya musamman shine ya fi damu don muna da kaya shi yasa wannan abu mun sani ba abin da zai fi mu a kasar a cikin wannan mahallin da muke in ba noman ba kowa ya tashi mu fita da gaske mutum kare wannan yaran nan ba yadda za a yi ka zauna ka ji tsoro ka zauna a ciki ka ce ba za ka yi noman nan ba sai dai shi ma shahararren mawaƙin da na zamani da aka fi sani da suna tupac kiraye ga waɗannan mahara kamar haka it is just to appeal to the mind of whoever these perpetrators are whatever names they are going by whatever group they belong to. Killing of innocent people is senseless. I don't see ya ce zan kira ga waɗannan mutane kamar haka ko ma su wane ne su ko ma menene sunar su ko ma wace kungiya suke ciki kashe mutum haka sittin ba shi da wani ma'ana ni ban gane wannan ba dan wani lokaci ma na kan kalle shi kamar matsalar tabuwar kwakwalwa ko kuma matsalar wahalhalu da jama'a suka samu kansu ciki wanda hakan zai sa mutum cikin bacin rai ya kuma ga cewa yana fushi da duk wani abin da ke kewaye da shi to wai shin ya rayuwar waɗannan mutanen da rikicin boko haram ne ya ta daga garuruwansu ne da kuma yanzu hakan ke samun matsuguni a sassanin yan gudun hijira da ke faɗin jihar borno muna so da komar mu da mu garin mu muna wahala sosai kuma kuna so ku koma ko eh muna so mu koma a taimaka mana amma mun gode masu taimaka mana suna ba mu abinci ko da ba ishan muna muku gode amma ku kara mana ko ba mu da sana'an yi yaran mu ba makaranta wai su marayu suna zube ba mai taimaka musu mu muna so a taimaka ma marayu yaran mu su makaranta su samu abin da za wani rabul usman dai shine kwamishinan ma'aikatar kananan hukumomi da masarautu na jihar borno wanda kuma ya ce yanzu hakan wasu yan gudun hijira da ke wasu kananan hukumomi yanzu haka sun so mu komawa da hakan ne ma ya kira ga wasu da ke zama a irin waɗannan sansani da cewa idan har an samu zaman lafiya a yankunan su su yi kokarin wajen komawa garuruwan nasu ta hakan ne kaɗai za a samu a irin wannan matsaloli da muka samu kanmu ciki kaga yanzu mutanen mabar sun koma mutanen dikwa sun koma mutanen mafa sun koma mutanen kondoga sun koma kira da nake yi wa eh, sauran mutanen da su zo sun zana a idp camp shine aka ce eh, ko za a baka shinkafa kullum gara ka je ka ci kan zo a garinku yafi don ba za mu iya ce mutanen mutanen munguno dubu dari biyu ko mutanen dambuwa dubu dari uku har da caman nasu yanzu caman na dambuwa bai ma zuwa da sauransu duk suna nan a lokal government nasu kuma mutane kalilan dubu ɗaya dubu biyu mun rike su a kam kaga ba ita ma'ana amma akwai abin da ana kira sa kammala convention wanda aka ce ba za ka iya tozatawa ma dan gudun hijira ya koma garinsa ba amma dai muna kira da su don allah su koma garinsu su je su fara aikinsu muna da kayan noma muna da traktoci za mu basu su fara aikinsu su ci gaba da akan a zana a kan wannan ba ta iya taimakon gwamnati ba ta iya taimakon jama'a domin kullum ka zana a kan a baka abinci ba zai iya taimake mu duka ba a kasar dai akan samu matsalolin yunwa da ƙananan yara kan fama da shi wanda ake kira malnutrition wanda gwamnatin jihar Borno ta ce za ka ta magance wannan matsalar ga da kwamishinan ma'aikatar harkokin kiwon lafiya na jihar Borno Honorable Haruna Mishelia da abin da ke cewa banda lokacin da aka ciro mutane daga zambiza da yawa aka kawo su bama aka samo su a cikin hali wanda kuma gwamna da kansa ya je muka kwaso su gaba da muka kawo su kusan 2000 eh, yara da mata aka yi stabilizing su duk yanzu sun an komar da su normal camps amma a cikin normal camps kai wayanda suke camps yanzu a borno sun fi wayanda suke cikin al'umma ma jin daɗi yanzu ka je dalori kam ka gani yaran zaka ga duk kowa da ɗan tumbin shi yana gudu yana jin daɗi in ka shiga wasu angunan nan akwai wahala saboda me duk wayanda suke kam din suna samu attention sosai a attajiri misali shi ne shugaban ma'aikata a gwamnatin jihar Borno da kuma yi min bayani game da irin adadin asaran da aka tafka sakamakon wannan rikici na ayan kungiyar Boko Haram din a wadannan ƙananan hukumomi da rundunar sojan Najeriya ta sake kwatowa hannun ayan kungiyar Boko Haram din an yi amfani da wa'ansu damomi na samun barnan da aka yi shine aka kamanta a lokacin ya kusan ah, biliyan shida na dollars eh, north east din kenan to a cikin wannan barna da aka yi a lokacin dola na ɗari uku da wani abu naira ya kusan kenan kamar triliyan ah, shida na naira to kashi biyu bisa uku da aka yi na barnan duk a borno state a abun tosai ne yanzu haka dai al'amura sun soma daidaita an kuma soma samun zaman lafiya a wasu kananan hukumomin yayin da aka soma sake gine-ginen wasu garuruwan sai dai har yanzu akan samu matsalan hare-hare a nan da can a kasari akan hanyoyin da rundunar sojan najeriya ta sake buɗewa wanda jifa-jifa aka kai hare-hare akan matafiya irin waɗannan hanyoyi wani lokacin har ma a sace irin waɗannan mutane mabiya waɗannan hanyoyi wanda rundunar sojan ke bayyana cewa wannan kawai borin kunya ne da hauka waɗannan mayagan yayan ƙungiyar boko haram ɗin ke yi duk da cewa yayan ƙungiyar boko haram ɗin kan fitar da bidiyo karara su nuna irin aika-aikan da suke gudanarwa kan jama'a ba tare da kuma rundunar sojan najeriya ta ce komi ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya. Muryar Amurka daga nan Washington DC. Duka-duka da wannan ne muka kawo shirye-shiryenmu na wannan safiyar, sai kuma wani jiko za ku sake jin mu ɗauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba ku makere ne ke sallama da ku a huta lafiya.